wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na 25 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu jiya mun tsaya a ayata hudu a cikin wannan sura mai albarka inda Allah ta'ala ya rantsuwa da albaitul ma'mur kuma mun gama ganganun malamai game da abin da ake nufi da albaitul ma'mur maganganunsu da suka yi wasu suka ce yana sama ne wasu kuma suka ce a ƙasa yake har ma wasu malamai suka yi ishara cewa dai dukkansu su ne jagororin gidaje ko ɗakuna da baitul ma'amur da yake sama wanda ake kira abdurrah ko abdarih da kuma baitul haram ɗaki mai alfarma ko ka'aba dukkansu suna da daraja wancan yana sama wannan kuma yana ƙasa duk kuma ana raya su ba sa rabuwa da masu bauta a cikinsu mun kawo hadisai guda biyu hadisin malik ɗan sa'asa'a da kuma hadisin anas ɗan malik Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu yau za mu tsora da aya biyar cikin wannan sura inda Allah ta'ala yake cewa wattaqfil marfu' na'am bismillahir rahmanir rahim wattaqfil marfu' Allah ta'ala yace wattaqfil marfu' da kuma rufi abin daukakawa wato Allah ta'ala yana rantsuwa da sama wacce ɗaga wato gininta kuma ya sanya ta rufi ne ga ƙasa ta duk ɓangarorin ƙasa ɗin kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi cikin suratun ra'ad الله الذي رفع amadin بغير عمد ترونها الله wanda ya ɗaukaka sammai ba tare da wasu ginshikai da kuke gani ba Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha aw ta'ala Allah yace waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza Allah ta'ala ya sanya sama ta zamto rifi bima'ana rifi ga ita ƙasa hakan nan cikin suwatul rahman Allah ya ce was-samaa rafa'aha was-samaa rafa'aha sama kuma ya dau wato ya daga ta was-saqfil marfu' nan ma dai kamar yadda kuka ji Allah ta'ala yana rantsuwa ne da ita sama kamar yadda bayani ya gabata sai Allah ya ce والبحر المسجور Allah ta'ala ya ce walbahril masjur da kuma kogi wanda yake cikakke makil nan ma Allah yana rantsuwa ne da albahar almasjur kalmar almasjur malaman tafsiri sun samu saɓanin fahimta wannan ruwa ake nufi a nan wasu suka ce ruwa ne da yake ƙarƙashin al'arshi huwa bahrun tahta arshin rahman wasu suka ce ruwa ne wanda yake wato ƙasan al'arshin mai rahama wannan ita ce maganar da aka ko Ali ibn Abi Talib ya faɗe ta da Abdullahi dan Amr ibn al-As da Abu Salih da Ar-Rabi' dan Anas da kuma Muqatil dan Sulaiman suka ce wannan ruwan da ake magana wal bahril da kuma kogi cikakke makil suka ce yana ƙarƙashin ko ƙasan al'arshin Allah ta'ala ne wasu malaman kuma suka ce ya wannan kogin yana duniya ne kuwa bahrud duniya wato kogin duniya ake magana wanda yake ƙasa kuma wannan ita ce maganar ibn jarir tabari da al-imam al-mawardi yace wannan ma maganar ita ta fi fitowa sarari ibn juzay cikin tafsirin shi shi ma fahimtar ta kenan da al-imam al-alusi da al-imam ibn usaymin ibn atiya da ibn kathir suka cikin jingina ma wannan maganar ga jumhurin malamai cewa abin da ake nufi kogi ne a gidan duniya al'imam al-tahir ibn ashur Allah ya ji ganshi da rahama ya ce wannan ruwan ko kogin nan kogi ne keɓantacce ya ce shi ne rasti ɗinnan da ake gani a huwa albahrul ahmar ya ce ko munasabar da ta sa aka yi rantsuwa da shi aka kawo shi wa munasabatul qasami bihi yace annahu bihi uhlika fir'aunu wa qaumuhu da shine aka halaka fir'auna da mutanensa. حين دخله موسى وبنو إسرائيل لوكتن دا النبي موسى عليه السلام يشي جيشي تاردى بنو إسرائيل فلحق بهم فرعون فرعون يبيس أبايا وأن اللوكتي أكا هلكت دا فرعون دا ودن دا سكبيشي سكن كافرتي kun ga kenan shi anan alimam imam al-tahir bin ashur ya takure maganar ruwan su waɗanda suka gabata ta al'imam ibn juzay al'imam imam al-alusi da su ibn jarir al-tabari da sa Al'imam al-mawardi sun ce kawai dai kogi ne na duniya kogi na duniya amma al-tahir ibn ashur ta ya takure shi ya ce a kogunan duniyan ma akwai kogin da ake nufi a wannan ayar wal Masjur shi shine wannan Albahrul ahmar resti saboda nan aka halaka fir'auna da waɗanda suka bi shi cikin kafirci wasu malaman kuma suka ce wannan ruwan da ake magana ko kuma kalmar Almasjur Walbahri? al-masjur za ku ji a farko ai muka ce a ruwa cikakken ruwa makil to amma ba wannan bace magana kawai wajen malaman tafsiri wasu suka ce abinda ake nufi da al-bahrul masjur shine al-mamlu'u ma'an wato ruwa wanda yake cike da ruwan makil shi ake nufi da albaharul mastur kuma fahimtar mukatin dan Sulaiman kenan da ibn jarir tabari ma yake cewa bayan ya kawo maganganun malamai sai cewa aulal aqwali fi zalika indi bis-sawabi yace zance wanda ya fi dacewa da daidai a wurina ya ce ƙaunu man ƙala zancen wanda ya ce ma'anahu ma'anar almasjur ya ce walbahril mamlu'il majmu'i ma'uhu ba'aduhu fi ba'adin wato ruwa ko kogi wanda yake cike da ruwan makil yake tattare sashen shi yana haɗe da sashe ɓangaren shi yana tare da ɓangare almajmu'u ma'uhu ba'dahu fi ba'din wasu malaman kuma suka ce a wannan ruwan da ake nufi almasyur dinnan ana nufin wanda aka kunna shi da wuta almuqadu min at-tajrini wa huwa iqadu an-nar fi at-tanur shine wato kunna wuta at-tannur menene at-tannur menene at-tannur ah kasko ko to suka ce hura wuta ko rura wuta ko kunna wuta duk yadda ka faɗa wannan kuma shine ra'ayin mujahid da abdullahi ibn ubayd ibn umair da al-imam ad-dhahhak da muhammad ɗan ka'ab cikin malaman tafsiri waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai al'imamu shaukani da kuma al'imamul alusi. ibn al-jauzi ya ambaci ma'anar al-masjur sai ya ce wa minha cikin ma'anonin wannan kalma ta al-masjur ya ce annahu liyabisu shine ruwan da ya kafe ya bushe allazi qad zahaba ma'uhu wa nadab da ruwan shi ya riga ya kone ya eh, bushe ruwan ya riga ya tafi yace wannan yana daga cikin ma'anonin al-masjur yace Abu al-Aliya ne ya faɗi wannan kuma an rawaito daga al-Hasan cewa tusjaru يعني البحار حتى يذهب ماؤها وتضاء كل وتاء التنكوبنا هرسي والفيات فقباكي فلا يبقى فيها قطرة كوتقو طيب ذي رجيبا ثم قال سانيتي وقول هذين يرجع إلى معنى قول مجاهد waɗannan maganganu guda biyu cewa za su bushe ko kuma za a ƙone su da wuta duk suna komawa ne dai zuwa ga maganar mujahid wacce ce maganar mujahid cewa za a kunna su al-muqad al-masjur shine al-muqadu wasu malaman suka ce ma'anar al-masjur shine al-mahbusu wanda aka tsare shi falaula annal bahra yumtaku suka ce ba dan ruwa an tattare shi ba an tsare shi lafada ala al da ya game kasa gabaki ɗaya, da ya game kasa gabaki ɗaya. akwai malaman da suka hada maganganun guda biyu suka ce almasudin yana ɗaukar ma'anar an tare an tare shi an tsare shi kuma yana ɗaukar ma'anar wato cika yana ɗaukar ma'anar cika wannan kuma shine ra'ayin al'imam a saidi yana ganin biyu yana ɗaukar wa'annan ma'anoni guda biyu al'imam ibn usaimin yake cewa masjur ay mamnu'u min an yafida 'ala al-ardi fayughriqa ahlaha shi wannan ruwa da Allah ya rantsuwa da shi kogin nan wato an hana shi ya gudana ya game ƙasa saboda idan aka shi ya game ƙasa mutane sai su nutse ciki to sai aka tare shi aka tattare shi ya ce waƙila kuma an ce almuradu bil masjuri allazi sayusjaru ayyuqadu wanda za a kunna wuta za a kunna shi kamar yadda Allah ya ce wa izal biharu sujjirat ai uqidat a kunna wuta yace wa ya yakunu yau alqiyama wannan zai kasance ne a ranar alqiyama in jimalin ibn usaymin yace wal murad bihi al ma'nayan jami'an kunga shi ma diya dau maganar al imam as-sa'di yace abinda ake nufi da wal bahri masjur duk ma'anoni guda biyun cewa an tattare shi saboda kada ya game duniya mutane su nitsi Sa'annan kuma wato an cika ruwa da shigo la’annahu lamuna fata bai na haza wa haza ya saboda ai babu warware babu tufka da warwara babu cin karo tsakanin wannan da wannan cewa yana da yawa ɗin an tare shi sa'annan kuma za a kunna shi a ranar gobe kiyama ya ce fakila min ayatin lahi azza wa jal dukkansu suna daga cikin ayoyin Allah ai sawa'un qulna al-masjuru mun ce ma'anar al almamnu'u min an yafida 'ala al-ma sawa'un mun ce an hana shi ne an tare shi kada ya gudana ya game duniya ko kuma awil masjuru sayus sayusjaru ko kuma mun ce masjur ne wanda za a kunna wuta ayyuqadu fa kullu zalika min ayati Allah malam ibnu usaymin yace wannan dukka suna daga cikin ayoyin Allah ta'ala saboda ai ya tare ruwan in ba a tare ruwan ba da zai game duniya ne gabaki daya mutane su nitsi kuma kun san ai ruwa ya fi tudu yawa a duniya an san da haka tudun ƙasa shi ne kaɗan shi ya fi ƙanƙanta ko shi ne ya fi rashin yawa idan ka kwatanta shi da ruwa ruwa shi ya fi yawa a bayan ƙasa sau da haka da Allah bai tare shi ba da sai ya game duniyar gabaki ɗaya mutane su nufi kuma ku lura da idan ma aka samu ambaliya mana na wasu wani gajeren lokaci ka ji mutanen da ake rasawa ruwa idan ya biyo ta kan hanyar shi ya yi ta ambaliya za ka ga ba ƙaramar asara ake yi ba ta rayuka da ta dukiya ga suna cikin da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wal bahril masjur ko ta Allah yake إن عذاب ربك لواقع Allah ta'ala ya yi rantsuwa da abubuwan da suka gabatan nan duk da muka karanto watturi wa kitabin masturi fi ratqin manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور دي الرنسوات الله يكي تو منين جواب الرنسوات هنا الله يكي إن عذاب ربك لواقع lallai azabar ubangijinka tabbas mai aukuwa ce kamar kana cewa ne kamar Allah ta'ala yana cewa ne uqtimu bi tilkal ashiya ina rantsuwa da waɗancan abubuwan da suka gabata ala anna azaba rabbika cewa lallai azabar ubangijinka ya kai muhammadu صلى الله عليه وسلم لواقع أي مي أو قواته ونادل حتما بمن يستحقه ومن فاقواته قوان ديتن تنتيتا بامك مكوا با تنتما الله تقريم إن عذاب ربك لواقع تكن سورة الزاريات din ba kuma ta ba mun karanta wasu ayoyi guda biyu aya ta inda Allah ta'ala yake cewa innama tu'aduna la wa inna ad-dina la lalle abinda ake muku alƙawarin sa la gaskiya ne tabbat gaskiya ne wa inna ad-dina la kuma lallai sakamako mai aukuwa ne lallai sakamako mai aukuwa ne ga anan ma Allah ce inna azaba rabbika lawaƙe wato abinda ake muku alƙawarin sa na azaba tabbat mai aukuwa ne ba makawa ba tantama ba shakka a cikin suratul mursalat Allah ta'ala ya ce inna ma tu'aduna la sadiq Lallai abin da ake muku alkawarinsa tabbas gaskiya ne la sadiq inna azaba rabbika lawaqi sai Allah yake ni ma lahu min dafi' Allah ta'ala yake ma lahu min dafi' wato ba wani mai ingije ta ita wannan azabar أي ما لذلك العذاب من دافع يدفعه عن أهله وتوبا ونمي إنجي ونن أذابر جبر ما أبو تنتا إذن أذابر تضو ذات أوكاوا ودن دأكا tabbatar zata same su to ba mai kaɗe musu ita ba mai ingije musu ita ba mai ba su kariya daga wannan azabar fayunqiduhum min ya tseratar da su daga azabar babu shi akwai wanda ya isa Allah ta'ala ya tabbatar da azaba akan wanda ya cancanci azabar a ce wani zai tunkuɗe ta malahu min dafi kamar yadda Allah ta'ala cikin suratu al-ma'arij Allah ya ce ta'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' Aga ke nuna ayat ta fito mana da kafirai lura da muminai sukan iya samu musulmai sukan iya samun ceto idan Allah ya karɓi ceton kaga za a kaɗe musu za a kau musu da wannan azabar amma kafiri ba maganar ba wani wanda zai ingije masa wannan azabar ko ya tunkuɗe masa ita سأل ilumbi azabin waƙe, للكافرين ليس له دافع mai tambaya ya yi tambaya game da wata azaba mai aukuwa ga suwa lilkafirina laisa lahu dafi ga kafirai ba ta da wani mai kaɗe ta idan azabar ta zo mutu tilas za ta same su ba makawa ba shakka al'imam ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama cikin littafin attibiyansi fi aimanil ƙur'an yake cewa lamma kana ya yaqa'u qad yumkin daf'uhu wato kasancewar abinda zai auku a ranar gobe kiyama za a iya tunkuɗe shi ko a ingije shi Akbara subhanahu Allah subhanahu wataala ya bada labari anan annahu la dafi'a lahu annahu la dafi'a lahu cewa babu wani mai kade wannan azabar babu mai injije ta babu mai tunkude ta yace ya hadha yatanawalu amrayn wannan ya kunshi al'amura guda biyu ya ƙunshi abubuwa guda biyu maganar tun kuɗe wannan dafe ɗin malahu min dafi yace ahaduhuma abu na farko annahu la dafi'a ko wuqu'ihi wato babu mai tun kuɗe shi babu mai ingije aukuwarsa yace ya hana aukuwar yace wasani annahu la dafi'a lahu idza waqa hakan nan idan ya aukun ba mai ingije shi ba mai kaɗe shi an fahimci al'amuran guda biyu ba wanda ya isa ya hana aukuwarsa wannan ne lamari na farko lamari na biyu kuma idan ya aukun to babu wanda zai kauda shi ya kade shi kafin ya aukun ba mai tarewa sa'annan idan azabar ta riga ta auku ba mai zuwa ya kade ta ko ya ingije ta ko ya kawar da ita waɗannan ayoyi idan muka lura akwai wasu ma'anoni da ya kamata mu fahimce su cikin dai littafin da ya gabata al'imam ibn al-qayyim yake cewa Allah ta'ala da ya siffanta wannan littafi wa tur wa kitabin mastur wannan yana nuna maka tabbatar da kasancewar littafin an riga an gama da shi bi annahu ko li kaunihi maktuban mafrugan minhu ta shi da cewa mastur ne da annahu mastur an riga rubutacce ne wannan yana nuna ma an riga an gama amma nan fa idan muka ɗau ma'anar littafin cewa ana nufin alkur'ani wanda kun san shi al'imam ibn al-qayyim ya fi fito da ma'anar cewa ƙur'ani ake nufi sau da haka da zai kawo wannan fa'idar cikin littafinsa a tibiyan sai yake cewa cikin siffantawar da Allah ya yi wa wannan littafi bi annahu masturun wannan yana tabbatar maka kasancewar littafin an riga an gama da shi mafrugan minhu kenan kamar yana nuna maka ba abin lahira ake nufi ba alkur'ani ake nufi kuwa ba lauhin mahfuz ake nufi ba darasi na biyu da za mu ɗauka ayoyin da suka gabata tun daga kan firafkin manshur kun ganin an siffanta littafin cewa manshur ne shimfiɗaɗɗe ne ko wannan yana nuna maka kulawa nan ma wannan fa'idar ma ibn al-qayyim ne kawo ta cikin littafin da ya gabata a tibiyan yace yana nuna maka yana sanar da kai da kulawa da littafin da aka yi wa annahu bi aidil mala'ika cewa littafin yana hannun mala'iku ne manshurun shimfitadde gairu mahjurin ba kaurace masa ba babun kauracewa ba sai dai nan kuma idan aka ɗau fassarar ma'anar littafin da ake nufi littafin da ake nufi in aka ɗauka cewa alƙur'ani ne dai kun dai shi yana fito maka da darussa daga ayoyin lura da shi ya fifita zancen cewa alkur'ani ake nufi to wajen fa'idojin ma fa'idar da ta shafi alkur'ani yake fitowa da ita sarari fa'ida ta gaba wannan fa'idar tana cikin nazmud durar ne ya kawo ta fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna azaba rabbika lawaqi yace yayin da Allah ya ambaci wato kasancewar Allah mai girman darajawa ne mai karramawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama أضاف العذاب إلى صفة الإحسان والتربية الخاصة به تألا يجنجن أذابر zuwa ga siffa ta kyautatawa da kuma tarbiyya keɓantacciyar tarbiyya gare shi keɓantacciyar tarbiyya gare shi inna azaba rabbika lawaqi ko inna azaba rabbika waɗannan su ne wasu fa'idoji da na so ma'ambace su a wannan gaba sai Allah ta'ala ya ce yawma tamuru as Allah a ranar da sama za ta yi wato matsananciyar jujjuyawa za ta tafi ta dawo ta ta juyawa tana rikicewa yau matamuru sama'u maura أي تتحرك السماء وتضطرب سما ذات تجويا وتنا موتا وتنا وتمتننتير ججويا ودركتيوا وتذهب وتجيء تتفي تداو wannan kuma zai kasance ne a ranar al'iyama al'imam ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa al-mawru lafazin al-mawru da yazo a ayar yace qad fustira bil haraka qad fustira bil haraka an fassara shi da motsi wa fustira bid dawaran kuma an fassara shi da jujjuyawa wa fustira bit tamawud wal an fassara da me da wato jujjuyawa rikicewa tsananin motsi shine yace wattahqiqu wato magana mai zurfi mai tantancewa dan shine at-tahqiq din wato ai bincike mai zurfi a tantance maka menene yafi shi sa za ji ana ce maka almuhaƙiƙuna min ahlil ilm wato malamai masu zurfin tantance al'amura za su bincike mai zurfi domin su fito maka da madarar maganganun to shine malai ibn al-qaim qayyim yace wa annahu harakatun fi أنه wa takaffu'in wa وتكفؤ wa maji'in ke magana tantancewa motsi ne motsi ne amma akwai wato tsananin jujjuyawa a tattare da shi akwai kuma tafiya da dawowa duk akwai a Sau da haka fassarar ayar da muka yi na farko ay yau tataharraku as-sama'u ranar da sama za ta yi motsi wata tattaribu كما تجج يا وتذهب وتجيء ذات تفي كما تداو كنت تحقيقين دا شيء الإمام ابن القيم يكاكين دب أبن ذي قدانا هكا أرى نرقوبي قياما ما لمن تشيخ الإسلام ابن تيمية يتيات كم مجموع الفتاوى يتي قل أن قل أن يعبر عن لفظ واحد bilafzin wahidin yu'addi jami'a ma'ana yace yana da wahala yana da wahala kadan ne a ce ayi amfani da wani lafazi domin ya bayyana ma'anar wani lafazi misali alqur'ani a ce ga wani lafazi da wahala a kaka wani lafazi da zai ba da wannan ma'anar tashi cikakkiya sai ta buƙaci kai ta kawo su lafuzan domin su fito wannan kuma yana nuna kasancewar alkur'ani ya gagari mutane gagara ba daune lafazin da zai zo da shi kawai ba za ka ɗauko wani lafazi ka ce ya ba da cikakkiyar ma'anar ba sai dai ka tattaro wasu lafuzza domin su baka ma'anar da alkur'ani yake nufi shine nan malam ibnu taymiya yake cewa qalla an yu'abbara an lafzin wahidin بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه ko an kawo wani lafazin aikin da zai kawai zai kusanto da ma'anar wannan lafazin da ya zo alkur'ani ko an kawo wani lafazin sai dai kawai ya kokarin kusanto maka da ma'anar da lafazin alkur'ani ya zo da ita kunga yau mata muru sama almauru dinnan kunga kalmar almauru tana da ma'anoni masu yawa an fassara da haraka an fassara da jujjuyawa an fassara da matsananciyar wato jujjuyawa da motsi kuma lafazi ɗaya ne alkur'ani ya kawo amma kun ga a wajen ba da ma'anar sai da aka nemi taimakon kalmomi masu yawa domin su isan maka da saƙo ita ce ma'anar da eh, shekul islam yake so ya faɗa sai ce wa hada min asbabi i'jazil qur'an wannan shi yana daga cikin sababba na kasance alqur'ani ya ya zamto gagara ba daune fa idza qala alqa'il idan me magana yayi magana yawma tamuru as-sama'u mawra inna al-mawra huwa al-haraka idan mai magana yayi magana cewa abin da ake nufi da yau mace as-sama'u ya yace innal maura lallai al huwa al-haraka shine motsi kana ban" kawai yana sai kusanto ma dai da ma'anar kuma haka ne sai dai lahirar ta zo Allah ya kama ita da sauki duk maganar labari ne aiko ana ba da ne labarin me zai faru ne amma sai an je za a gani shi sa wannan hadisin da wasu malamai suka inganta shi laisal khabaru kal muayana aina ka mana shi anan wato laisal khabaru kal muayana wato gani gani ya fi ne ji ko kamar yadda bahaushe yake cewa gani ya kori ne ya kori ji ai shine ma'anar laisal khabaru kal muayana cikin abin da malamai suke kawowa cewa Allah ta'ala ai ya baiwa annabi Musa labarin me mutanensa suka yi ba ya bashi labari ba ga abin da samiri yayi ya sanya mutane sun koma bautar dan maraki ai annabi Musa ya yi imani da haka amma da yake labari aka ba Allah ya bashi lokacin da ya zo ya gansu suna suna bautar ɗan maraƙin kawai sai ya zubar da allinan kaga nan ya nuna ma laisal khabar kal mu'ayana wato gani ya kori ganin sai ya sake ruɗar da shi sai ya zubar da alluna wa alƙal alwaha wa akhadha a ra's ya jirruhu ilai ya yadda wannan allunan sai ya kama mai kan ɗan uwansa har ma da gemu saboda ɗan uwan ai ya ce umma la ta'khudh bi lihiyati wala dan uwana kada ka kama wato gemu na da kaina domin ya kama gemun kun ga annaba suna da gemu ko ba su da shi to amma yan kala kato ba su sun ci alqur'ani suka imani da shi ba to ka je kaga fuskokin gabaki ɗayan su tun daga kan shi masussuka din za ga fuskar shi kamar fuskar mace ta ya sha bamban da mutumin da bai ma bari ba shi ya san eh annabawan na da su amma su sun ce alqur'ani suke bi zalla to ya gashi alqur'ani an nuna annabi Musa da yazo ya takumi mai gemunwa. to shi masu suka ina gemun shi yake an nuna mana cewa tafarkin annabawa annabi sallallahu ne yake bi yana bin tafarkin ƴan uwansa annabawa da masussuka da shi ma wannan in ce tsoho abin da nake ce mai tsoho saboda ka zo kana masallaci kana danna ashar dan gungun ka zo cikin masallaci ke karinka wanda Allah ya riga ya daga maka kafa an gama haka annar sasa ce duk wanda aka bashi dama ya shekara 60-70 to a riga an daure daga mai kafa قد أعذر الله إلى رجل أبلغه 60 أو 70 in ma tambada mutum ya to lokacin ya kamata ya kimtsa su shirya da Allah ya yi ƙoƙari ya tuba ya dawo ya zauna ya fuskanci lahira ko ba ka bane to amma ka duba a wannan lokacin a wannan shekarun mutum yana zauna a ɗakin Allah a masallaci amma ya kamo sunan wane ya na ashar ashar ɗin da yaro ɗan shekara sha biyar in zai ashar ɗin a ungosu sai ya duwa baya ga babu wani ba babansu kafin ya ashar ɗin amma yana ganin babba ya haƙura da wannan ashirin amma shi wannan fa a cikin masallaci zai ɗauko wajen an mayan mai da martani cewa baya imani da a hadisai kuma ya riƙa danna ashar ya tsinewa ne ya tsinewa ne ya wa na ashar Allah ya kare mu da irin wannan ya Allah ka kyauta su ƙarshen mu ya Allah ka ba mu ikon kare harsunan mu kada mu riƙa kutsawa cikin mutuncin bayinka ba tare da haƙƙi ba wannan bawan Allah ya daɗe tun a daɗin da yake magana su ne suka yi kaza su ne to a wancan lokacin abin kirki ya rika yi ai saboda ba mafaɗi ne tsoro ake yi in kana da jama'a ko a tafiyar ƙungiyar izala a lokacin ai idan ka zo kana ta ihu kada a tsayar da kai idan mutum yana da jama'a kuka ce mai ba daidai ba ne shi ya haɗa ku faɗa da jahilai kasan kuma faɗa da jahilai yana da wahala to shi a lokacin idan ya zo idan ma ya wannan gurnanin ya abin nan sai a ce an gama wa'azi saboda dama ana jira mutane kun san gama gari suna so kawa zai ci mutuncin mutane ya yi ihu ya zagi akwai wa'azin suna yawan kawo wa'azin billiri ka duba billiri babban limamin garin koya ko ma menene ai yana karantar da mutane ne ka same su mm. kuma annabi idan ya zo kira ayyakan ma kulawa wajen kiran jagorori saboda ya san idan suka karɓa yawanci mabiyansu bin suke yi amma da aka je ɓilliri shi wannan wanda ya koma ɗan tatsinin ko kuma ya koma ɗan ƙwar'ani zalla ko ƙala ƙato duk ya tunan ɗaya ne ko da ya hau mimbari me ya ce cewa ya kai limamin ɓilliri ku je ku saurari tafet ɗin ya kai limamin billiri in ba kafiri ba ne kai i want to see you now sai ina annabi ya taɓa irin wannan kiran kawai ya zo gari ya kira manyan garin kawai ya danna mai a ce yana son ya ganci yanzu kai ɗan shi ne wanda a garin shi yake faɗa a ji ku duba nan sasalan manya-manyan wanda suka cutar da shi su abu su da ya zo buɗe garin makka wasu ma cewa ya eh, duk wanda ya shiga gidan wani ya samu aminci su ba suka cutar da shi amma ya san tasirin idan ya nuna musu kulawa to mabiyansu ga baki ɗaya za su yi imani kuma manufar shi kenan mutane su tsira zai kalluwa ne sai a bashi raƙuma ɗari ku bashi awaki kaza har wasu cikin sahabbai suka nuna damuwarsu ya nuna musu kasu damu saboda su sun samu imani ya zauna a zuciyarsu akwai kuma waɗanda ana rarrashin zukatan nasu ne har zuwa lokaci da za su karɓi saƙon su amma kun ga shi a lokacin shin wannan aiki da ya yi na zuwa ya kira sunan wancan babban malamin garin ko ma yana kuskure ne ai bai kai su abubuwan da su abu sufiyan suka yi ba ko? ko? in ya ce ma kakannin shi aka cutar ko mutanensu ne ba su kai dai cutarwar da su abu biyan suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga shi ba tafarkin alkur'ani yake bi ba alkur'ani ya nuna mana annabi Musa ma da ya wajen fir'auna Na Allah ya ce da shi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku tautasa masa wajen zance a zaɓi kalmomin da suka dace kuma hakan suka yi ai a wata ayar Allah ya ce فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى بنانونا مكة هل لك إلى أن تزكى بنانونا مكة بن ذاك تركك دشيبا أقبا ذاكي أنا شيء شيئتي شيري فألا أما أكتي أتوت سامسا أكرم فرقه wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha yadda kai zuwa ubangijin ubangijinka ka ji tsoro ka kiyaye dokokin Allah kaga ga girman Allah fa arahu al-ayata al-kubra sai nuna masa aya mafi girma babbar mu'jiza amma kun ga shi a wancan lokacin ba haka yi ba da ka tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya to abin ana ilimi yau da gobe idan ana sauraron ta more ai za a zo a daina saboda mutanen ai suna karatu yau da gobe ana fahimtar al'amura me yasa yanzu mu ma wasu abubuwan za ga duk yanzu ai ana sake bu ido yana sake budewa da karatu muna sake barin kurakure da muke yi ko ba haka bane to haka rayuwar take shi sa malami mai hangen nesa mai hankali ne tsoron Allah shine duk lokacin da ko da ya tsora al'umma akan wani abu yana gano cewa kuskure ne kawai kokarin ya bayyana musu dan a gyara a wuce in bai gyara musu da kanshi ba yau da gobe za su zo su gane ko za su tuna cewa tsora su yi akan barna ya ki gyara musu saboda biyan bukatar shi an gane na sha buga mana misali da wasu abubuwa da ake yi a kuma na ce wayannan kuskuren ya shafi da ahalus sunna din da wanda suke kan bid'a da eh, wanda suke kan ɗari duk ana samun wannan idan ka zauna ka tattauna akwai malaman da duk suna da tsoron Allah za su kwaɗi yanzu abubuwa da ake lokuta na bukukuwa na mulidi ai akwai malaman kad da an ka tattauna da su a suna cewa wayannan abubuwan ba daidai ba ne zuwa a zo a haɗu da mata ɗin nan aita abin nan ba daidai ba to yanzu don Allah wannan yana zan yi adalci in zo in ce wai in musu kuɗin gora ga baki daya in ce su ne suka ce a zo a yi wannan abin ka ga bai ban yi adalci ba akwai wanda in ka tattauna da zai ce to ni fa gaskiya ba kyau mala amma tsoro na ka san mun ina magana yanzu yan jama'an da nake da su nan sai su watse kai a harkar surnan ma a harkar izalan ma akwai wanda yake to ni dai ina so in faɗi gaskiyar na, eh na sani amma kaga ɗan tsarkin nan da nake zuwa muke karantar da mutane a masallacin kuma dan jagoranci shi ta bazan wannan duk ba daidai bane ai idan kai ka fahimta ya zamto daidai to ka ba hanyar da ta dace ka gyara wa mutane domin su gyara kai ka sauke nauyi kuma uwa uba ka samu lada wajen ubangiji subhanahu wataala amma a dinga rufa-rufa to haka su ‘yan kalaka to shi ya duka yi da ya ga tafiya ta yi tafiya ta ilimi ta zo to sai wankan najasa ya tsallake don ba zan ce wankan tsarki ya yi ba don mutumin da yake ɗan girmama hadisai baya zagin malaman hadisai kaji yana cema wai ana cema wani washi wai ɗan dutse wai shi ibn hajar wai wani ɗan yawa shi ibn kabir kwanaki na jiyan da na jiya dinga dannawa mai alari a shar da mai alarin da baban shi da kakan shi duk ya ɗebo yana ya daddanna musu a shar da ba zan iya ambacowa a nan ba don ko gidan giya ina garin ba za a yi ba a irin wannan a shar wanda hankalinsu ya ba, suwa ba sa irin wannan a shar to saboda haka babban abin da zai baka kariya bayan fallar Allah irin wannan shine ka rika neman ilimi neman gaskiya ba neman ne wai wani wanda yake jagoranta ke yake faɗi ba da wani lokaci zai iya tuntuɓe ya kuskure to idan gaskiya kake nema idan lokacin da ya kuskure to sai ka ba shi uzuri a matsayin shi na ɗan adam wani lokaci kuma zai yi da gangan domin ya tare ka kana cikin garken shi kada ka fita daga garken to kaga in kana neman ilimi kana tantancewa ranar da ya kokarin ya killace ka a garken shi kuma akan ba gaskiya ba to za ka yi kokari ka tsallake ka bar garken ka karbi gaskiyar da bata ta cikin wannan garken ko da za ka ci gaba da zama za ka yi tsallakawa ka nemo gaskiyar ka karbe ta kuma a ci gaba da tafiya shi wannan ita ce hanya da ta dace ku yi na tsawaita a wannan gafar saboda abu ne da bai kamata mu koma a baya ba ina yawan maimaita a masallacin na wanda suke sallah juma'a da ne sun san ina yawan maimaita a darsa cewa gwargwadon hali mun san wasu abubuwa da suka faru a baya na tarwatsa kan al'umman musulmai akan abubuwan da ba su taka kara sun karya ba kawai sai a ce ba a cin yankan wani ko an shiga gari sai an tambayi suwaye suke yanka sai an ware mayankar musulman ali sunna ko kuma mayankar wanda muke da aqida ɗaya. wayannan wasu abubuwa ne da ma anzalallahu biya min sultan ko ra'ayin abin nan ko a ce kawai a wayi gari kawai a ce makocinka mushriki ne ka daina mai magana kuma kalmar mushriki a wannan lokacin da ake fassarawa kalma ce fa da take dauke da nauye-nauye a ƙasa yana nufin ya kafirta mutumin da ya kafirta me yake biyowa baya matar shi ta sau ah to dama an kace yanzu misali ya kafirta shin akwai aure tsakanin musulma da kafiri ai consequences kenan abin da zai biyo baya kenan in kace wani mushriki ne to abin da zai biyo baya kenan matar shi dole ta sau ba za a ci yankan shi ba in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmai ba duk wayannan abubuwan ba a lura da su kawai ta more kawai tun da magana ce za a iya faɗa wane mushriki ne kuma da za tambayi kanka shi wannan wanda yake makocinka wallahi da za ka je ka hira da shi shi bai san ma wayancan abubuwan da ake faɗi na littattafai na shirka ne shi bai ma san da su ba gama gari ne da zaka zo ka faɗa mai gaskiyar kai tsaye zai karɓe ta kai ka ɗebo da zafi ne kawai ka danna mai kaulatan game da ɗan gungun yana da wani kasa kaulatan arba'in ya yi a cikin ta ji alaji umar da na ce a arba'in ta ce mm. saboda yana da masaniyar abin da za a ba shi dama ya faɗa maka wasu abubuwan za ku riƙe kanku za ku ce abin ba daidai ba ne allah dai ya ba mu ikon gyarawa Hey. Eh. Eh. Hey. dukkan wanda da kaga ma bai kaga lokacin duwan da ma baya izala shi a lokaci da duk kafirai to dan Allah ka duwa dan Allah wannan karantarwa ce ta musulunci karantarwa ce ta musulunci ada ya kamata mu fahimta ko da sun zo suna ta wannan to ya kamata ka karanci tarihin mutum daga ina ya fito wane ne ma ma malamai da shin ma ya yi karatun da ya kamata yana ya karanta maka sadara ko ƙur'anin ka ji da kuma ma'anonin ai tauraron ba wai tauraron ilimi ba ne in ya hautun da zai ci mutuncin mutane to shi kenan su kuma gama garin mutane dama a al'adarsu suna so a kira wasu mutane masu mutunci a daddanna musu a sai da an ce Allahu akbar ba hujja aka ba su ba kawai an kira wasu masu mutunci an danna musu a kyar an jefa su a wuta an rugurguza su sai mutane su danna kabbara in ka tambaye mutum aka gama maganar dan Allah tsakaninka da Allah kai ne ka gane a wannan shin maganar nan da ya daidai ce da haka Allah ya faɗa ko kuma magana shi ce ya jefo wa mutane to kusa ku sa ido kuma har yanzu ba wai mun kubuta daga irin wayannan bane har yanzu akwai irin yan tamoran akwai wani kawai ya shigo ya ga cewa ilimin malintar ta yi daraja a nan na faɗa muku wanda ya ce shi mu ba san malintar da za ta yi daraja ba da mun san za a zo ana hawa jifa-jifai haka to wanda ya wankan tsarki yana tasha kawai ya ga abin ya yi haka sai ya wankan tsarki sai ya kutso ciki kana tsammanin ba zai yi wannan kundin bala ba ya ɗebi ya ce kowa ma kafiri ne kai ma an kana mai nasiyar ya ce kai ma kafirin ne ko ba ko ba yi ba wanda bai yi wannan magana ba zai ce to shi ma kafiri ne ta Allah ba magana kan titi ba ce wannan ai ba ta da alaka da ilimi muna faɗa ne domin mu gane rashin lafiyar mu kada mu sake faɗawa kuskuren da aka faɗa a baya kuma wannan shi yake sa mutum ya nasara idan kana tafiya kana sake bin tattakinka a wurin da na yi kuskure to gyara to kullum kana sake hawa matattakalar isa zuwa Allah zuwa wurin Allah salin halin amma duk lokacin da ba ka waiwaye ka gane ina ne na yi kurakurai in gyara kullum ni na alu ne kullum na daidai to kana cikin damuwa kana cikin musiba Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya hore mana ilimi mai albarka wanda ba zai taɓar da mu ba Allah ya ba mu iko ilimi wanda za mu yi aiki da shi komai kasawa shi Allah ya tsarkake mana zukatanmu ya ba mu ikon yi domin Allah daga ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta yau ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah ya sanya Alƙur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama Allah ya sanya Alƙur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamto tsarki ne ga zukatanmu ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamto mai gyara mana halayen a ramadana da bayan ramadana ma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim insha Allah dai eh, gobe eh, Allah ya kai mu lafiya za mu rufe wannan tafsiri da izinin Allah eh, in Allah ya kai mu gobe da haka za mu zo da wuri cikin lokaci domin mu ɗan karanta wasu ayoyi